Caramba, caramba. kuma matasa assalamu alaikum da fatan kowane lafiya barka ku da shigo labarun matasa da studio kalon ke gabatar muku kowane karshen mako wa ɗakin magana kuna tare da ni Samira Rafi da abokiyar aiki ta Fanta Shamsu ya ne Fanta muna lahiya alhamdulillah Samira muke labari yau maraicen yau za mu koma kyota don ganin yadda matasa suka tsaftace birnin albarkacin Maulidi a hoton mu na yau za mu haska wata mataciya wadda ta yi fice wajen horarwa fassara da fassarar harshen Ingilishi da ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki Yau ne karo na saba'in da biyu na Maulidi a garin Kyota. A hakan ne matasa suka shirya wani taro na tsabtace muhalli domin tsabtace birnin. Ga majalisar matasa na karamar hukumar Kyota wannan aikin ya samu karbuwa sosai. Halidu Kalidu Burema shugaban majalisar matasa na Kyota ya yi wa Barhamu Hasimi karin bayani mu saurari fasarar. Ta dalilin babban bikin molidi mai cike da tarihi na birnin Kyoto da ma dukkan musulmin duniya baki daya mun ɗauki niyyar gudanar da ayyukan tsaftace gari musamman ma share dukkan manyan hanyoyi na unguwar mai yaƙi. domin shiga cikin gari ya kasance da kyau kuma cikin natsuwa domin mayan baki da za su zo insha Allah ba da jimawa ba mutane sun amsa kiranmu da himma da kwazo tun kafuwar kungiyarmu kuma muna ci gaba da aiki tare da matasa bari mu koma zandar yanzu yayin fuskantar ambaliyar ruwa sanadin ruwan sama malka-malka da aka yi a jamhuriyar Nijar a kwanakin baya Majalisar Matasa ta Da'ira ta hudu ta birnin Zandar ta buɗe wani shiri na neman tallafi ga waɗanda abin ya shafa. Sun yi haka ne domin kawo sassauci ga waɗanda suka rasa gidajensu kuma suka yi asarar dukiyoyinsu kuma waɗanda galibi an tsugunar da su a makarantu. Wakilinmu Mustapha Mamman Sani ya je ya gana da waɗannan matasan ga fasarar rahoton nashi. Sane da nauyin da ya rataya a kansu cikin al'umma matasan gundumar ta hanyar majalisar su sun jajirce su ba da tallafi da kuma kariya ga mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su. Abdul Musa Abubakar shugaban kwamitin tsare-tsare na majalisar matasan gundumar ta hudu da karin bayani. Waɗanda suka rasa mazaunin suna cikin halin kakani kai suna buƙatar agajin kowa. Matasan da'ira ta hudu sun himmatu muna nan da kokari na ragewa mutanen wahalhalu a cikin Kanya wanda dalilin wani wannan matsalar hanyar ruwa ne aka toshe. Yanzu muna nan da yi ruwa hanya da kuma ganin cewa mutanen sun samu kariya daga waɗannan matasa. Domin fuskantar wannan lamari, majalisar matasan ta kafa wani kwamiti tare da kira ga al'umma da ta kawo gudunmawa tun farkon watan Septembar da muke ciki da manufar tattara kudaden da za a taimaka wa waɗanda ambaliyar ta rutsa da su. Musarari sun Allah Laminu shugaban kwamitin. Mun mika kira na tattara kayayyaki da cimaka har da kuɗi har da asusun mai nita da zaina muka buɗe da kuma nambobi idan akwai wata matsala. Gaskiya ina mika kira ga dukkan 'yan ƙasa su tallafa. Najeriya da contribute mu muku cewa ruwa kamar da bakin kurya da aka shata ta kwanakin baya bayan nan a zandar da sauran yankuna na niger sun haifar da yanayi mai ban tsoro tsare-tsare kamar irin wannan na matasa alheri ne Muleka arewacin Nijar a jihar Agadez a ƙarƙashin kulawar magajin garin Cigozerin da kuma shugabannin ƙauyen Dabaga, ƙungiyar muryar matasa ta Iruport ta shirya taron wayar da kan iyayen ɗalibai a ranar Asabar da ta gabata kan riƙe yara makaranta har zuwa balagarsu. A makarantar makiyaya ta Intur da Wen da ke da nisan kilomita biyar daga Cigozerin. Wani shiri da hukumomin birnin suka yaba sosai. Mu saurari Abdurrahman Muhammad da magajin garin Cirozerin ga tsokacin da yi wa abokin aikinmu Ahmed Felan. gaito mu ne a wani aikin da kai kan karatun ɗiya mata da rike da ci gaba da rike so a makaranta da kungiyar e-report ta ciro ta shirya ta da matasan ciro zirin Wannan aiki na da muhimmancin gaske domin ilimi shine babban ginshikin rayuwa. Kenan ilimi haske ne, duk wani yaro yana da 'yanci da kuma zama babban 'yanci ga matasa da suka kasance maza da mata. Dukansu suna da 'yanci guda game da samun ilimi. dalilin kenan taken yake da muhimmancin gaske kuma mun ɗauki wannan aiki da muhimmanci ta hanyar rakiyarsu da wayar da kan uwaye domin su rubuta ɗiyansu mata da kuma rakiyarsu makaranta yanzu kuma sai hotonmu na ranar lahadi mun haɗu da wata uwa mai yara biyu da ta yi fice a kan ban horo fassara da fassarar turanci sunanta farila adamu A yau ta hanyar kamfaninta na horarwa, tana taimakawa matasa da yawa shiga cikin ƙwararrun duniya. Ga rahoton nata tare da Habibu Garba, masaurari fassarar. Mai shekaru 32 Farila Adamu mai fassara ce kuma mai ba da horo a harshen Ingilishi, fara kuma mai tsayi. Wannan matashiya ma'aifiya yara biyu ta mai da hankali ga horo a cikin wannan harshe kafin mata kammala karatunta. A yau ta zama misali a birnin Yamai, ɗaya daga cikin burin Farila shine na taimaka taimakawa matasa da suke da karanci wajen harshen Ingilishi domin samun aiki. Yau da shekaru kenan da muke yin ayyuka daban-daban muna koya ma mutane yadda ake gudanar da tattaunawar na samun aiki da ingilishi da yadda ya kamata a rubuta wasikar neman aiki da yadda za ka rubuta irin tarihin karatun da ka yi cewa da cv a ingilishi alhali abin abinda ta so tun tana yarinya shine na aiki cikin harkokin jin kai ah, lallai an samu karuwa tunda na haɗu da wani malamin da ya fice a fannin sp ingilishi ina daga cikin waɗanda ke shawar aikin shi kowane wata sai ya ware kwanaki goma ya je faransa daga algeria ya ba da horo ya dawo daga nan ne na samu wannan husa'ar ta yin digiri na na lisans kan fannin da yake daga nan ne kuma na shiga shawar yaren na ingilishi duk da cewa a yau tana biyan bukatunta ta hanyar wannan horo da kuma fassara ingilishi amma babban farin cikinta a game da waɗannan ayyuka nata shine ilimin da take bayowa dukkan yawancin ma'aikata da kuma wasu ƙungiyoyi. irin ribar da na samu kuma nake ci gaba da samu ba ta da iyaka Idan kana aikata aikin alheri, ka san da cewa ribar ba ta da iyaka. Yau babu wata ma'aikatar gwamnati da zan shiga ban haɗu da mutum da na ba horo ba. Kun ga komi na je nema sai zo min da sauki Aka ce hanya ta haikuɗe. Dalilin haka ne ma wannan mai bada horo take kira ga matasa da su haɓasa domin biyan bukatunsu da cika burin nasu Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da mamman ada. A cikin wasannin motsa jiki zan mai da hankali kan raskunan wasannin nakasassu a bangaren Afirka. A jimilce lambobin yabo 63 ne aka samu daga ciki 23 na zinari a yayin wasannin Olympics na nakasassu na birnin Paris da aka kammala a ranar 8 ga watan Satumban da ya gabata. Nahiyar Afirka ba ta yi kokari ba na fiye da na Tokyo a shekara ta 2021. annan nan muka zo ƙarshen mu na yau kuma na wannan satin sai kuma sati mai zuwa idan mun zo muku da sabbin labaran daga nan zamu ce muku mota lafiya bye bye